wasu almajirai waɗanda nake yawa yawa Hannu. Yanzu kin Kai sake ni na gode Allah saka da Allah bar zumunci. Thank you. kamar hira na san akwai maganganu a bakin ki masu tarin yawa wanda ya kamata in ji su amma kar ki damu muna da wadatattun lokaci na yamma yanzu zan fita anguwa idan na dawo sai mu zauna ne wannan hira ko to sakina Allah ya kai ki lafiya ya da ke lafiya yawa akwai mai dafa abinci ban gaya mata me za a dafa ba idan kin tashi sai ki gaya mata me za ki ci da abin da ke sha'awar ci za ta dafa kin ji sai na to a ta lafiya sakina Allah ya kiyaye Sakina jiya da menene aka yi Um, jiya mun rubuta test sannan kuma malam isa ma ya shigo ya ce a sai handar amma kar ki damu na riga na sai kai sakina kin burge sakina jamila sannun ku 'yan biyu shabin ana ruwa kuna kirgawa wai ku kullum ba kwa rabuwa ne kullum ba kwa rabuwa ne ko to so kake mu rabu ba ma rabuwa ko so kake mu rabu sa'idawa ok ba wannan ba gobe karfe nawa muke da lacca saboda ni ban duba time ba ba fa haka muka zo yi ba mu zo domin mu dinga duba wa mutane shirin ba idan za ka je ka duba shaddar ɗin kilas ɗin ka je ka duba idan kuma ba za ka duba ba sai ka ɗauna annabawa to in ba tsoro ba ku aure miji ɗaya mana ai mun kusan gama jarabawa sai ku aure miji ɗaya dan ba tsoro kwantar da hankali me kake sauri me kake ci na baka na zuwa sa wa ana ruwa kuna girgawa me in mun aure miji ɗaya da ita malam idan ba za ka damu ba zan so ka tattara ka ba. haba ai ni sai dai ku tashi ai saboda isa ta ni sai dai a tashi a bani guri in sha iska a kara gaba amma ba zai bace ba mu bace mana kenan mutum da ke dan matsiyaci ya mutu ran sallah kenan ina neman afuwarki sakina a bisa kuskuren da na yi miki wanda na sani da wanda ban sani ba kin san zama zo mu zauna zo mu saba ne ki haƙuri haba da nuna to ai in ta wannan ne ki kwantar da hankali ki ba komi. sakina kin san jiya na kwana ban yi bacci ba sakamakon tafiyar da zaki in na tuna na yi kuka har na ta zub da hawaya har ido na ya yi ciwo to gaskiya ya kamata a ce kin kawai da duk wani abin da yake sa ki tunani saboda kar ya haifa miki da matsala tunda kin ga idanuwan ki basu da lafiya shikenan sakina ya magana alkawarin mu na mai kuwa ta wurin miji ɗaya an muka yi haka kuma ai mun yi kuduciya wannan ya zama ganganci komai za mu iya shayar amma ban da ibrahim ibrahim naki ne ke kadai allah ya yi shi ne dan ke kuma ke kadai za ki zauna da abinci. to ai na gani na ai ibrahim wani abin abinda kuma yake nawa ne duk naki ne ban da abinki jamila kishi ya ai sai dole tashi mu je ke kun san garin mu ne haba ina Kaduna ina Kano ke mu je dai da kike ke rabu da am Jamila wani in miki wata tambaya mana wai kina jin abin da nake ji ko a cikin zuciyata kamar ni so tari idan na zo fira gurinki magan fira idan zan sallama sai da kina haba-haba da intifi tafi kamar irin baki damu ba kawai ina so in tafi da sauri me yasa ai ibrahim ba ni kadai ya kamata in cinye lokacin ka ba saboda kaga akwai makaranta akwai zuwa aiki kuma kana da abubuwan da kake yi a gida kaga bai kamata in cinye maka lokaci ba domin na san akwai lokacin da za mu kasance tare da kai ka zama nawa na zama naka ni kuma na zama taka haka ne baka sani ba ko jiya sakina ta zo ku yi sallama ba kana a ba da Allah ta zo wallahi ba karamin haushi ta ji ba za ta koma kashi amma gaskiya ban so da ba mu haɗu wallahi yanzu ta koma kin ta tafi na fi ka jin haushi wallahi sai dai ta ce in gaya maka abu daya mhm. ka rike amana <laughs> haba ai da mata riga ta san tsakani na rike ai ba wani magana wai a ce rike mana ta san ma ita sai ta ba wani labari ai ita ma mai ba wani labari ne ai ni da ke kuma mm. ani ba irin solo na bane ba solo ne mai yaudara cewa ta in gaya maka da Allah idan biki ya taso eh. a gaya mata za ta ai dole ke makin san dole ki gaya mata ai <laughs> dole a gaya mata ni ko zan so in san dalilin da aka yi har kika fara bara kai in so in san dalilin ma da aka yi har kika makance tun daga farko sakina idan baki manta ba na taba baki labarin ina da matsalar idanu bayan na yi aure na shiga wani kangi shine silar makancewata kina nufin kun yi aure da ibrahim ban sani ba ba shi na aura ba ke kuwa me dalilin da baki aure ibrahim ba jamila akwai maganganu a baki waɗanda ya kamata a ce na ji su sakina bayan mun gama makaranta ba wai na iya amincewa da maganar ka illa zuciyata da zaka bari cikin kewa hakan amma jamila na faɗa miki dalilin da yasa zan yi wannan tafiyar ko zan yi ta ne saboda bin umarnin na gaba da ni ma ba ina son tafiyar bane to wai ma me zaka je yi a can ai na gaya miki abin da zan je kanin mahaifina ne aka yi masa canjin aiki aka mara shi sokoto to kuma shine zan je in ga inda yake da inda ya zauna sati biyu zan yi kacal ba wani nadewa zan yi ba ba laifin na bane laifin zuciya ta ce da kake son ka kuma ta damu da kai kinga tsaya me yasa ki haka ne kin san cewa wannan tafiyar ba wai ni na kirkire ta ba zan yi ta ne akan dole eh kuma in naje ba zama zan yi ba ki kuma sani na kuma faɗa miki me yasa zaki rinka ɓata ranki na gode sai mun hada a makaranta Um, ina nan na ganki sanda kika shiga nan gida to shi yasa na zauna a nan nake ta jiran ki ga sanda zaki fita to Allah ya sa lafiya uh, lafiya kalau sai dai ina tafa da wata muhimmiyar magana game da ke. ba yau na fara ganin ki ba gaskiya na sha ganin ki a rayuwa ta amma Allah bai bani ikon da zan miki magana ba so da yawa ina ganin ki kina wucewa da ke ni a nan unguwan Allah ya jarabce ni da sanki gaskiya ina sanki ina kaunar ki sosai a cikin zuciyata in Allah ka yi haƙuri malam zuciyata babu waje na riga na tana damma wani zuciyata kai haƙuri ki haƙuri ki tsaki saurare ni wallahi san ki nake ki kuma nake son da Allah ki taimaki rayuwata kai haƙuri an riga an bada ni Halima ne zan tafi gidan kitso. Za ki tafi? To tsugunna ina son magana da ke. To Kullum Jamila in kalle ki ina tausaya miki kuma ina tausaya kai. Abdul na bin ki kina gudunsa. Da yanzu fa kin daɗe fa da zama amarya. ko da yaushe ya zo gidan nan kullum ba kya sauraron sa ko me hujja ki ta haka kappa ki bari fa dare yayi miki to wace ka aure sannu zaki ji komai bari in shiga ban daki ki ba ni na ki ba shi ai zan gane zaki kin sha kanan ne gurin zamana me yake har yanzu baki bacci bane wallahi daga wata ne nake ta hira bashi bashi ba za a wata ba ta gaji da wallahi kana ci ka yi sama ki same ni kinji all right ke da waye na kuna magana wallahi yayi ne da kuma gashi ki kara samun labari na ba za ni ke ke wani labari za a yi ke da mijinki ya dawo ai kawai mu haɗu da safe to shi ke <laughs> sai da safe to shi nan sai da safe Thank you. To ya za a Kin fi son ta zama a gida? Ki haƙuri kin ga yawan wanda kuma dole ne in tafi ofis ko? Kin fi kwa sanin cewa ina da aiki da yawa ga shi after nine. Fine. in kira maka zan ta kai saka. Ki bari in na dawo ba sai in yi mu da muke gida ɗaya. Just one minute. Please. usual always praying tana ta nafila to shi kenan babu a'a ka dan jira ta ka dan ma a'a ki in jira ta kuma in na dawo tare za mu yi dina da daddare kin ci. promise i promise I will take good care of yourself. I Bye bye.

musamman abin da ban ji daɗin shi ba haka ne amma ai yana da kyau ki sanar da ni ko jimami ne in taya ki ki haƙuri zan gaya miki amma bari mu ci abinci Allah ya kai mu abokina a duk lokacin da na tuna rayuwata ta baya kuma sai hawaye sun zubo da kuma bacin rai Doya labarin da kika ce za ki bani na game da rayuwanki bayan rabuwa ta da ke yaushe za ki karisa sakina ba na san tuna labarin da ya wuce a baya tattare da ni amma kin fi ƙarfin haka dole in gaya miki abin da ya wuce bayan mama na ta yi min nasiha dan so abdullahi sai na ji ina son abdullahi tamkar yadda nake son ibrahim har magana ta kai mu ga yin aure bayan mun yi aure da abdullahi ya ba ki akwai wasu muhimman magana da ya kamata a ce in zauna mun tattauna tsakanina da ke kin san shi aure yadda yake ba komai bane a zama aure zama ne na haƙuri ya kamata a ce duk abin da za mu mu sa tsoron Allah da manzon Allah a cikin zuciyarmu ko ba ki gane ba mu kai wasa da aure sai a rubuta muku zanubi in kuma muka zauna muka bi shi yadda ya kamata sai a rubuta muku lada mun waye gari mun mutu mun waye gari mu gama aljanna aure zai dauke ke ka wuta dauke ke kai ka aljanna to haka aure yake ta abin da za mu yi mu zama da cewa akwai tsoron Allah a cikin zuciyar mu sa hakuri a cikin mu da tsoron ko ba haka insha Allah na ji magana ka ya Abdul in Allah yadda zaka same ni mai biyayya a gare ka kuma zan zauna da ita tamkari ita ta haife ni insha Allah kin kyauta sosai kin san kuma zama da irin uwan miji a gida ba kowace ba sarka ba ta iya zama da mm, irin sarkarta ko ba haka ba a cika na samun ta ba wani abu ne wani dan harashin haƙuri hakuri ne yake kawo cece kuce da sauransu sai ki zama na cewa mai hakuri ko mai ce mai ki kudin eh ke ba ta wannan girman na matsayin ta ko ki gane na gode da shawarar da ka bani to sai hakuri zan da ke fitan kai da Allah miki albarka insha Allah Allah miki albarka su Allah tabbatar ya zaman lafiya a tare da mu shi sa nake son ki saboda hankalinki da zai kai sweetheart tashi tashi tashi daga bacci ki tashi tashi mana haba kina ta bacci tashi ki ki wanka ga wacan na sa miki yayi zafi da abincin na gama da miki duk da wani san me zaki duk da san me zaki ya abdul Me ce? Na ce miki ki tashi ki je ki ci abinci ga ya can na dafa miki. Sannan ga wannan ya zafi ki tashi ki je ki wa. Duk da wasan dai me ki ci wanda ya na yi miki dai breakfast. Kin ji? Ah, baya abdi. Ni da na dace in yi maka amma kai za ka yi min. Baya yana. Ni dai kamata in maka haka amma ni za ka yi wa. Kinga. kin ga dai ina so in je in sa kaya na dan gyara gashi na ne 다시다시다시완화성으로그리고다시다시다시생각하면바로약성거리가다시다시소가려는거같아 da me kuma wannan iya istinsa sai ka ce kwararriyar mace to mutumin da ya boarding school mu da muke dafa abinci da kanmu ya yi dole mu iya girki ko ba haka ba mun yi zaman campus mun san yadda rayuwar campus na da yake mun iya girki da kanmu muke dafa abincin dare abincin rana da ta kodo shi ɗan eh mana bari biro shi kin ga yin labai na ta mun magana bari sai na dawo kenan ka dawo kuma a ina wa zai je mun ofis kuma zan zauna a gida ne ga kina ji ina cewa ga nan zuwa ofis kuma kina ce zan zauna laki biyu ne kenan to zai ke dauko mana ga ki kan burta ya yi sauri mana sai mu tafi wallahi tallahi kin ba ni dariya kamar ya ai gaskiya na faɗa kin ga yadda kika yi kyau ki ta ce zuga ni da yake gaskiya aure kan ya karbe ki ke kam wallahi ke kin gani da kikan kyau kuwa Allah ya samu adan shin ku to har na kai ki a'a ke ma dai zancen ki ke kin sani wallahi kai ki da yanda kika to ina zaune lafiya da mijina ki ga yadda yake so na yake rawan jiki da ni ba to ya zancen uwar miji fa tabbijin uwar mijina kamar ita ta haife ni a zamanin yanzu nan gaskiya kin yi sa'a ke Zainab ku yi sauri ku yi aure aure da daɗi. Allah ya ba mu irin Amin. Dan irin shi. Sai dai ki samu naki dai ba dai irin shi ba. A irin mai irin halin shi ne. Oh yanzu ki yi magana yanzu. Wow. Bayan tun ɗazu na gama abinci ina ta jiran a bar abinci ga wani magani ne na kawo miki wannan maganin zai taimaka mana sosai ba shi ne ne kuma me hada da wannan a shi wannan ai magani ne wanda yana da matuƙar amfani sosai to Abdul wannan ai na marasa son haihuwa ne ni kuma ina son haihuwa to ai bai kamata a ce yanzu da ga auren kawai da mun mana cewa mun fara yi ba bari mu dan ci barci mu bari tukunna kafin mu zo mu fara yi wannan dan shekara ɗaya biyu haka sai a fara yi ba. ko kana cikin marasa su waɗanda ba sa son haihuwa ne eh duk ai bari hala ba duk ba ki mu yara ne har kuma kin san ina shirye-shiryen koma makaranta ko ba haka ba ke kai mun magana da ke akan maganar karatu za ki koma su ko ki ci gaba da zuwa makaranta mutum za a ce mu fara haihuwa tun yanzu mu tara yara eh, ni na tafi makaranta ke kin tafi makaranta ba za mu ban yara a gida kin ga ai bai kamata ba ko ba haka ba ya kika gani amma kin ce ba ka so soke ba ka san manzon Allah ya alfahari da mu ranar tashin alkiyama ai bare hala ba lokacin da muka nutsu muka gama settling ko ba haka ba za mu fara haihuwar mu shikenan normal ai sai ai stopping din shi sai a ci gaba da haihuwa kullum yadda ya kamata lokacin kin ga ke kina gida ni na ina zuwa ofis you know ko business you know kin gane a yaran mu ya samu tarbiyya mai kyau amma yanzu muna yara kana mu tare yara a ah, <laughs> ina so ina so ya zama dole in bi umarnin mijina that is my girl <laughs> to zai kawo abinci kin yi kuskure ta fannin amincewa da bukatan miji wallahi jamila kin ban mamaki wani shin ina hankalinki yake da tunaninki watan duk karatun ma da kika ya zama abin banza kenan wake kin bi umarnin miji ai ni ina ganin hakan yin biyayya ne ga mai gidana ko na yi haka ne don in biyayya ga mijina yi biyayyan aure biyayya aure ko gaba nake jiya miki sai kin zo kin yi da na sani da na sani kuma fatima me kike hangowa <laughs> so wai kira ke faɗin haka ba kya tunanin mijin na ke zo ya je gaba ya miki kishiya ita zo ta haifa ke kuma ki zauna ɓamɓamɓar ba ki haifa ba ai bai ce min maganin hana haihuwa yake ba jinkirta haihuwa yake yi so yake mu ci amarcin mu more sannan mu fara tara yaya kin ji fa wai amarci ko za ga amarci ne amma dai kin yi kuskure gaskiya ne active தான் இல்லைங்களா dakta dakta wallahi kaga ya jikin nata eh likitan ya ce min da jikinta da sauki sosai ake ci ai ba wani samun dama in ba allah ne ya raba lafiya ba sai an sauka kuma kamar ya to ai laulayin ciki take ko to ai bai faɗa mun cewa tana da juna biyu ko wani abu haka to don me aka yi aure zana sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi aure ku hayayyafa don in alfahari da zuri'a ku ranar lahira ni kafin gilas din likita ya nuna tana da ciki ni na riga na fahimci cewa laulayi take duk abin da ta ci sai ya fito daga ta. ba za ta yi ɗaukar juna biyu ba what juna biyu ba to dokta ba yankin da za a yi bayan da wani abu hmm, yanzu abin da ya kamata ya kamata a gaggauce mata operation saboda abin ya affected din mahaifarsa kuma hakan zai iya hana zai isa mata ciwon kansa what kansa na gode sosai zan koma ok to mu je raka Jamila Jamila Yawwa, ɗaukan yawwa in sha mai sai. Ya jikin? Alhamdulillah. goge ta shigo ne? Ta shigo wanda. Okay. Fridge ɗin ta har yanzu ba a gyara ba. Ka sha ruwa. Ina wata takarda na ajiya. Takarda kuma. Takarda a nan wurin ba. A nan wurin fa na da takarda ba. Wannan wace irin takarda ce ha? Takardar ta ne. Takarda <laughs> ya a ajiye ta haka ina ga kaga kakkare na min hankali ka ji ko kakka mai da ni wata albada min aljaba zama za ta sai ta cike kashi eh Hajja, dan Allah dan annabi ki haƙuri. Zai kin san ba na so kina daga hankalin ki duk da yawan faɗa haka. shi fa wannan al'amari daga ubangiji yake haihuwa Allah ne yake kawo lokacin da za a same shi la a ila ka ji yanda gaba na yi tsitsinke ya fadi ni za ka gaya wa Allah ni na san shi tun ba a samar da kai ba na san shi tun kana tsatsona lallai jahila ka ɗauke ni me kake nufi Allah ya shirye na faɗa kin ga ba ki da lafiya sosai kina da hawan jini ba kake zo ta faɗa ki ta faɗa saboda Allah da Allah abin da nake so da kai ko ka sake ta eh? kwarai kuwa sai dan Allah da Allah ki warware kai ki saki mata ta hakurin sai duk ta mata na saki kudin wani dan Allah da Allah ki hakuri ki bar wannan magana dan Allah dan Allah ki bara za ta dawo baya ka rubuta mata tiket nan ta ce gaba ɗauko yarinya full auction in kawo maka wanda ba wuya na san za ta saurin kyankyasa shawarar da suke mata tare gaskiya da ina son ta ta wata da wasu yara suke a yi haƙuri ya riga wannan abun Allah zai kawo shi insha Allah na yadda ka ci abinci da guba kaga da ni fa kake magana wa ummini wa ko ka bi ni ka fi kuma ra'ayina ka sake ta wallahi tallahi ko kuma daga maka nuna ni za ka gaya ba za ka iya sakin ba ta ba ko yawa ku gidan Allah da dan Allah kiyama dan Allah ya ku turkashi na yadda tsibba na tasiri a jikinka

ya kake sanyi yawo da kai da hajiya ya kamata ka gaggauta bin umarninta kana son ubangiji ya yi fushi da kai hukuncin da hajiya take so na yanki hukunci ne mai sauri a rayuwa haka kuma zan sa alkamashin rashin mutunci in daddatsa igiyan tun da hukunci ne maka tsauri mahaifiyata tana so da sake ki haba hajiya hajiya mene ne a sake ni tun tashi iye da da na zo na zauna a falon aikin gaba ki kasa amma da kika ji bacin saki har kin zube a kasa ko kin zubar da gwiwa ki biyu to wannan saki fa sai kin karbe shi dan ina son canji hajiya raba ni da abdul kamar raba ni da duniya ne eh, eh duniya eh yarinya a ranar duniya kamar kin gama kin bacca duniya ina za ki damu ai ina son canji ina son ga jikoki na a tsakar falon nan suna dara ina so in ji gida ya kaure da inya inya tunda likita ya ce ba za ki haihu ba ba amfanin siyan gona ka zuba mata taki kai zuba yuriya da iri bata ba da fure mai kyau ba ba ki fahimci me nake ne ba laifin ki ba ne laifin ka ne kai ka cuce ni ka ga ka wata saki na bar maka gidanka kaga ka juya ka kalle ni ka gaya mata saki ka daina kallon jaffatan nan dan karshen ta in maka fari ka ce ka fasa ta fara su ta saki da ashe da niyyar za ta da nan nan gaba hmm. ina za ka zauna sai da kaga ta tashi gama idi kaga fulawar ka ta gifta shi ne ka bita in ya so in ka fita kasa ka ce kai ka haramta saki ko to ya waje ba akan jalagu jiya da rayuwa ta ta ɗaure ta kasance gaskiya ne ba ƙaramin rashin imani da ba ke shi bai wuce adalci ko kai Na gobe. Allah ya saka miki